rahmatullah barku da kasancewa da na tv kamar yadda kuka gani a takin wannan bidiyo shine ruby za su soma yin kyc shi wannan kyc da ruby za su soma kyc ne na wasu daga cikin minus ɗinsu ma'ana ba gaba ɗaya za a yi wa ba za a ɗebi ne wasu daga ciki ga wanda bai rajista ba zan ajiye masa link a description da kuma comment a ƙasan wannan bidiyo domin ya je ya rijista wanda kuke gani duk kwaya ɗaya yana kai kimanin dala bakwai da ɗigo saba'in da takwas a yayin da suke tunanin farashin shi zai iya fitowa kenan amma wannan duk zance ne sai ya shiga kasuwa shine haƙiƙanin yadda farashin shi amma duk da haka muna sa rai insha Allahu zai yi daraja yawwa kamar da kuke gani yanzu bari mu shiga wannan alamar ƙararrawa da mun shiga alamar ƙararrawa za ku ga saƙon da suka turowa wa manas ɗinsu kamar yadda kuke gani ga sakonan ya bayyana notice KYC global miner partner verification bari mu shiga ku gani yawa kamar yadda kuke gani shi yanzu mun shiga wannan shine jawabin KYC su yawa shi Notice often early KYC get for 5,000 ruby, uh, 5,000 rubiya globally. Ma'ana za a buɗe ƙofa ga su masu mani na wannan rubi ɗin kimanin mutum dubu biyar a duniya gaba ɗaya. wanda kuke gani nan bayani ne akan yadda tsarin zai kasance. Tsarin zai kasance ne face cam face sub ma'ana wanda ya riga zuwa shi za a soma yiwa saboda haka na yan ka tsawo karanta za ku ga a ƙarshe ga abin da yake nuna za a yi wa mutum kimanin dubu biyar ne amma za su ƙara mutum dubu ɗaya ya zama dubu shida amma shi wannan dubu ɗaya zai zama stand by ne ko da a cikin dubu biyar ɗin nan wani ya samu matsala to za a ɗauko a ciki har mai a samu dubu biyar ɗin nan da suka yi alƙawari su yi musu to daga nan kuma sai daga baya za su ƙara sanarwa sanda za su yi wani KYC amma wannan na mutum dubu biyar na farko za su so mai yiwa saboda haka sai a hanzarta lokaci ya yi a gabatar da shi sannan a lokacin da za a yi wannan KYC za a yi shi ne ko in ce za a soma shi ne daga ranar mai a shida ga watan Septemba ma'ana shida ga wannan watan da muke ciki kenan saboda haka sai a hanzarta a je a yi shi domin a kasance sahun farko na waɗanda za a yi wa wannan KYC na fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku da fatan kuma sannan in aka yi muku shi za a ba ku partner certificate za a ba da certificate za duk wanda aka mai shi wannan kirasi ɗin na fata wannan bidiyo ya karatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum